rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta sami nasarar kame wasu mutane da suka kashe baturen 'yan sandan ke kula da yankin ofishin 'yan sanda da ke agugu wato dpo chief superintendent of police ekeoku unwogu alhaji muhammad musa katsina shine kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo eh, ina tsammani kaman yadda ka sani lokacin da kamin interview na gaya maka da kuma mutane baki da cewa da idan allah duk waɗanda suka aikata wannan mugun aiki za mu kama su to bayan wannan abin da ya faru gaskiya mun shiga aiki shi ta Allah ya sa muka samu wannan nasara wa'anda suka haddasa wannan abu da wa'anda suka kawo wannan hargitsi cikin wannan unguwa har da wa'anda suka harba suka eh, kashe wannan dibiyo. domin kama su yanzu ga nan in kana so zaka je ma ka ji yadda aka aikata wannan abu saura kuma da suka gudu suka je har eh, a biya kuta da Lagos su ma mun kamo su to yanzu dai alhamdulillah kuma wannan ina jan kunne ga mutane babu wanda yake da izini a ko ina duniya da ya ga ɗan sanda na aikinsa ya ce zai mai wulakanci har ya kai ga kisa yanzu mutane na kuka kama yanzu muna da 49 a cikin 49 wayanda aka samu da bindiga da sauran kamar da muka nuna muku lokacin da aka je kama su suka bude ma yan sanda wuta to kafin dai a abin gansu aka samu sun samu rauni kwarai to an kai su asibiti yanzu suna likita na, duban su a cikin waɗannan mutane 49 maza nawa mata nawa maza 48 mace daya wannan mace ita ce wanda ta je ta haka ta wannan rikicin ita ta je wajen DPO ta yi ƙarya ta ce danta ya bace kuma ta gano inda ake yanka mutane to shi yasa ita ce ummul habaisin duk wannan abu ita ce ashana wanda aka yi amfani don aka kone ran wannan dibiyo dama an taba kashe muku wasu yan sanda a wannan yanki ko kuma nan birnin eh, Ibadan an taba kamar yadda aka yi magana da yadda na samu labari wajen yaran na samu anan sun ce wannan kashi shine na hudu to amma ba a taba musu abin da aka musu ina tsammani daga yau ba wanda zai dauki hannu ya yi wani dan sanda wulakanci har kai ga kisa eh kamar waɗannan irin makamai kuka kama ga waɗannan da suka kashe wannan baturen yan sanda wato DPO eh to ka gane ga makaman har da bindiguri aka gani har da aduna da kuma tukuba da har da waɗannan da ake kira magunguna din na eh, boka da sauran kamar layu da sauransu to shine yanzu ka daura ka cewa ai ba wani zai isa ya kama su domin a zo ga har da kuma buhuna na wannan akira wiwi a cikin kauye wani kira ko sako gari ka ga jama'ar jihar Oyo to Allah sun gani kuma a tsaye muke mutanen jihar oyo rundunar 'yan sandan oyo na kira cewa ashe muke a tsaye muke duk wanda yake da wannan halayya na ta da zanne tsaye dan allah idan yana cikin su su gaya ma 'yan sanda mun ba da lambobin mu da sauransu kuma suna taimakawa kwarai a taimakon mutanen oyo ya sa muka samu wannan nasara tunda gaskiya ina godiya kamar yadda suka bamu goyon baya da kuma haɗin kai ina kuma fata irin wannan dangantaka da karkarin da su za a ci gaba shi ma wanda adda gidan da aka ce ana yin tsafi da yara ya tabbatar da da cewa gidan nasa ne. I'm the owner of the house. I'm the owner of the house. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.